والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا waɗanda idan aka tunatar da su da ayoyin Allah na ji da na gani ba sa rufe kunnuwansu daga jin ayoyin da ake su, kuma ba sa makantar da idanuwansu daga ganin ayoyin da ake gani